والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد شقبان كراتم من التافن القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى نمحمد بن صالح العثيمين الله يجيكان صدرهما زام تاشي أشافنا 83 inda mala yake cewa rabi'an abu na hudu hadhihi ma'iyya ita wannan kasancewar Allah tare da bayi la taqtadi an yakuna Allah ta'ala mukhtalitan bil khalq mukhtalitan bil khalq la taqtadi bata hukunta an yakuna Allah ta'ala a ce Allah madaukaki ya kasance ko ya kasance mukhtalitan bil khalqi cakuɗe da halittarsa in an ce Allah yana tare da bayi baya hukunta ka au halan fi amkinatihim haka kuma baya hukunta cewar Allah yana inda bayi suke a guraren da suke gudanar da harkokinsu wala ta dullu ala zalika bi wajihin min alwujuh alma'iyya kasancewar Allah tare da bayi ba ta nuni kan haka daga kowace fuska ko ta kowace fuska daga cikin fuskokin zance da anna hadha ma'anan batil mala ce domin wannan ma'anar batacciyar ma'ana ce idan an ce Allah yana tare da bayi bawa ya fahimci cewar Allah na cakuɗa da bayi wannan ma'ana ce batacciya mustahilun alallahi azza wa ba zai yiwu ba ga Allah mai girma da buwaya a ce yana cakuɗa da bayinsa wala yumkinu an ya kuna ma'ana kalamillahi wa rasulihi shay'an mustahilan batila kuma ba zai yiwu ba a ce ma'anar maganar Allah da ta manzansa suna ba da wani abu wanda ba zai yi ba ɓatacce قال شيخ islam ابن taimiyya. babban malamin musulunci ibnu taimiyya allah ya ji kansu da rahama ya ce fil aqidatul wasitiyya a cikin littafinsa da ya rada wa suna al aqidatul wasitiyya a shafi na 115 tsaba thalitha ma'ana bugu na uku min sharhin muhammad khalil khalil harras a sharhin da muhammad khalil harras ya yi wa littafin al'aqidatul wasiɗiya ɗin yake ce walaisa ma'ana qawlihi wa huwa ma'akum baiwa a ce ma'anar faɗin Allah maɗaukaki da ya ce shi Allah yana tare da ku annahu mukhtalitun bil khalq a fahimci cewar Allah yana cakuɗe da bayi wannan ba daidai ba ne fa inna hadha la tujibuhu lugha wannan ma'anar harshen larabci baya wajabta shi balil qamar ice a mu kalli wata ayatun min ayatillahi ta'ala wata babbar alama ce daga alamomin ɗayantakar Allah maɗaukaki da cancantarsa da bauta min asghari makhluqati wata na ɗaya daga cikin mafi ƙantar halittun Allah wa huwa mawdu'un fis sama gashi Allah ya sanya shi a cikin sama wa huwa ma'al musafiri kuma zaka tare yana tare da matafi wa ghairil musafiri da wanda ma ba matafi ba aina makana a inda kowannen su yake matafiyin da ya kama tafiya cikin dare daga kano in zai kure karshen wato bangon najeriya zai ga duk inda ya je da wata zai ce watan nan yana tare da ni amma shi ya san ba gaure yake cikin wata ba wata ba gaure yake da shi ba to idan haka za a iya fahimta haka a bawa ya an ce allah yana tare da bayi mutum zai fahimci cewar a ce ina cakuɗa da su wannan fahimta ce mummuna gurɓatacciya ce yace walam yadhhab ila hadha al-ma'na al-batil ba wanda ya tafi akan wannan ma'ana batacciya ta afincewar Allah na cakuɗa da bayi illa al hululiyya sai wasu mutane da ake cewa da su hululiyya masu cewa Allah ya sauka cikin bayinsa min qudama al-jahamiyya daga cikin daɗaɗɗun 'yan ƙungiyar jahamiyya wa ghairihim da wasu wanda suke bin jaham na ƙalu waɗanda suka ce inna Allah bi zatihi haƙiƙa allah da zatinsa fi kulli makan ina kowane waje ta'ala allahu an ƙaulihim allah ya ɗaukaka daga irin wannan magana tasu uluwan kabira ɗaukaka wacce take mai girman gaske kaburat kalimatan ta min afwahihim mummunan kalma ta munana ta girmama wacce take fita daga bakunansu in ya na illa kadhiba ba ba komai suke faɗawa wa Allah ba sai ƙarya an ƙara قولهم hada man adrakahu min as-salafi wal a'imma ma'ana waɗanda suka riski wannan magana tasu daga cikin magabatan ƙwarai da shugabannin addini sun masa wannan magana tasu lima yalzamu alaihi min al-lawazim batila saboda abubuwan da maganar tasu take jawowa na abubuwa waɗanda suke ɓatattu. المتضمنة لوصفه تعالى بالنقائص wadda ta ƙunshi wato siffata Allah maɗaukaki da tawaya wa inkaru uluwihi ala khalqihi da musa ɗaukakar Allah sama da bayinsa wa kai yumkinu an ya ƙula ƙa'il ta yaya ma wani mai faɗa zai ce inna Allah ta'ala bi zatihi fi kulli makan Allah maɗaukaki da zatinsa yana kowane guri au innahu mukhtalitun bil khalq ko kuma mutum ya zo ya ce Allah cakuɗa yake da bayi wa huwa subhanahu alhali shi Allah tsarkakakke qad wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kujerar sarautar sama ta yalwaci dukkan sammai da ƙasa to ya kuma za ka ce shi ubangiji kansa yana wani guri wal ard wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah Allah yana faɗa a cikin alkur'ani cikin suratul zumar aya ta 67 yace wal ardu jami'an baki ɗayan ƙasa dukkaninta qabdatuhu damƙa guda ce a gurin Allah yau qiyamati a ranar alkiyama was samawati matuyatun bi yamini sammai dukkansu gaba ɗaya na nannaɗa a daman Allah subhanahu wata'ala khamisan mala yace abu na biyar hadihil maiyya ita wannan zamantowar Allah tare da bayi la tunaqidu ma thabata lillahi ta'ala ba ta kishiyantar abin da ya tabbata ga Allah maɗaukaki min uluwihi ala khalqi na ɗaukakuwarsa sama da halittarsa wastiwa'ihi ala arshi da ɗaukakarsa da daidaitonsa akan al'arshinsa fa inna Allah ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukaki qad thabata lahul uluwul mutlaq ɗaukaka wacce take sakakkiya ta kai tsaye ta tabbata ga Allah ruluwar zat ɗaukaka ta zati zatin Allah ya ɗaukaka sama da zatin kowa wa ruluwar sifa da ɗaukaka ta sifa ta wato ainihin kamanni qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wahuwal huwal Allah Allah shine maɗaukakin da ba sama da shi al'azim mai girman da ba sama da shi cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu 255 wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijin ka mafi ɗaukaka da ba sama da shi wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace walillahi al-mathalul a'la sifa wacce take mafi ɗaukaka ta tabbata ga Allah wa aziz kuma shine mabuwayin da ba wanda ya sai ja da shi alhakim mai sanin inda ya kamata a sanya abubuwa da babu kamarsa to waɗannan sufofi suna tabbatar da cewa allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka sama da bayinsa da zatinsa yana tare da su da iliminsa da ganin abin da suke da jin abin da suke aiwatarwa da kuma wato ainihin tafiyar da al'amuransu amma ba a fahimci cewa yana cakuɗa da su ba to wannan shine abin da mala ya kare mu da shi a ci gaban bayani sauran abin da zai biyo bayani ne akan dalilai da suka tabbata daga alkur'ani da sunna da ijma'i da hankali da abin da allah ya halicci bayi akai na ɗabi'a akan cewar allah ya ɗaukaka sama da bayansa in muka tashi sai mu ɗauke shi gaba ɗaya mu tafi bai ɗaya insha allah abin da muka daidai allah ya ba mu sa kuskure allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik